يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar uku ga watan sha'aban watan takwas a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke ɗauke da bayani akan halayyar zaɓaɓɓen allah annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi muna daidai ƙarshen shafi na sha biyu inda daga nan za mu kama mu fara wani abu daga cikin wato shafi na sha uku abinda muka yau kuma allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa mu kammala karatun littafi mana yake cewa wasa ma kuma yana daga cikin abubuwan da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake umarni da su shine shayar da ruwa ga mabukacin ruwa mutumin da yake cikin halin kishirwa ko dabbar da ke bukatar ruwa a agaje ta da ruwan da za ta sha wani daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake umarta al'ummar musulmi da shi kada ga wanda yake cikin kishirwa a yi watsi da shi don mutum ba shi kishirwa ta shafa ba wa shukuril ma'arufi da godiya akan abin kirki wa in ƙalla ko da abin kirkin da aka yi mutum ya karanta sa ta kai ƙanƙanta to ya gode ya yaba wal mukafa'ati alai kuma mutum ya yi tukwici akan abin alkhairin da aka yi masa wasu fi duniya kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da gudun duniya iya waɗannan gaɓoɓin su za mu wara mu yi bayani a kai abin da ya rage mana kuma Allah kai mu sati mai zuwa da izinin Allah mu kammala farkon abin da malam ya fara da shi a karatunmu na yau yace ce wa ma'i kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarta al'ummar musulmi da shayar da ruwa in an ce asaƙiyu da larabci shine ɗaukar ruwan sha ka miƙa mai buƙatar shansa sai kan ce ka shayar da shi amma dai mai shayarwa Allah ne don shi ya ruwa amma dai kai mai taimakawa ne wajen isar da ruwan da Allah isamar ga wanda yake bukatar sa isha isama biyan bukata sake cewa da kai mai shayarwa to wasaqil ma da shayar da ruwa umarni da a shayar da ruwa sun zo a dalilai ingantattu daga ciki akwai hadisin da karbo daga sahabu annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bainama rajulun yamshi a halin kasancewar wani mutum yana tsaka da tafiya fashtadda alaihi atashu sai kishirwa ta tsananta gare shi fa nazala bi'ran sai ya shiga wata rijiya fa shariba minha ya sha ruwan da yake da bukata daga cikin rijiyar rijiya ce a hanya aka rashin sa'a ba maɗebin da zai iya ɗiba isha sau da tari galibirin waɗanda rijiyoyin masu buƙatar ruwa su suke tahowa da gogansu ka ɗiba ka tafi da gogankan allah kai ma ka sake tawa da goganka ka ɗiba to galibi za ka tara babu guga a wajen to shiga kishirwa ta ciyo shi kuma bai zo ya tarar da wani buƙatar ruwa ta kawo shi zai ja ba ba yadda ya iya da yake Allah ya sa yana da basira iya shiga rijiyar kuma kishirwar ta sa sai ya kai ga shiga ya shiga ya shawo kai tsaye daga cikin rijiyar bayan haka ta faru manzo yake cewa tun makaraja sannan ya fito daga rijiyar fa'iza bi kalbin yalhafu bayan ya fito ko sai kwatsam ya ga wani kare shi kuma yana ta lallagi ya fito da harshe kishirwa na cin irin wannan ha ha ha din da kare yake ya ci gaba da cewa wato anin ya akulu thara kishirwarsa ta kai har yana lasar taban da ke gurin tunda inda guri aka ce rijiya ce ana ɗaya wato a wajen ɗaya gugan nan naka zai zubar da wani abu ko wajen rashin sa'a kan ka gama ɗebo ka gama fito da shi idan guri baki rijiya ya zubo ko kuma gugan ya fara gajiya yana zirarar da ruwa to wannan jikakkiyar ƙasa da take bakin rijiyar saboda kishirwa ta ciyo na ita yake lasa bisa sa ran ko zai samu maganin kishirwarsa faƙala wannan bawan allah da ya ga wannan kare yana shan wa ina lasar wannan ƙasa min al'adashi saboda kishirwa faƙala sai ce laƙad balaga haza mithlan ladhi balagha bi lalle wannan karan ya kai ga matsayar da na isa zuwa gare ta ya samu kansa a irin halin da na samu kaina a ciki ne da Allah ya min baiwar in iya shiga ciki in shawo da na zo haka na shiga ciki na shawo to shi kuma ba wanda zai iya tattakawa ya shiga ya shawo bane yasa har yake wannan lasar tabo famala'a khuffahu sai ya sake koma cikin rijiyar huffin da yake da shi takalminsa na fata wanda yake kamar zubin safa da suke larabawa da ake cewa huffi shi ya je ya ciko da ruwa tunda bai taho da maɗebi da shirya cewa ya zo gurare janar zai ɗiban ruwa ba shi ma tasa buƙatar tasa shiga ciki ya shawo sai ya ciko huffinsa da ruwa sun ka hobi fi sannan ya kama huffin ya rike da bakinsa da haƙorinsa ya amfani da hannunsa da ƙafarsa kuma ya tattako don fitowa tun maraƙa sannan ya hau sama ibiyo wato rijiyar don fitowa ya fito fasa ƙalƙalba ishayar da karen nan ruwan da ya ɗebo daga huffin nan nasa fashakar Allah la sakamakon haka sai Allah ya gode masa ya yaba da abin da ke fa la saboda haka ma ya gafarta masa idan manzo ya bamu wannan labari ai ba ga mana ba dan mu ji dadin mu ci cewar mun ji labarin da da na yanzu da yake cewa labaran da da na yanzu a ce kaji wannan bangaren labaran da ba hikimar su kenan ba a ana faɗa ne dan mu dauki izina yadda Allah ya gafarta wa wannan bawan Allah da ya shayar da karen da yake cikin tsananin kishirwa aka gafarta masa to ina ga a ce ka shayar da dan adam da Allah ya ce ya martaba fiye da sauran halittunsa kenan wannan yana ga mana cewar manzo ya bamu wannan labarin dan mu dauki halayyar shayar da mabukacin ruwa idan muna da halin da ce mu kama sai shi mutum ne ko dabba ce wannan ana buƙatar musulmi kiyaye da wannan yana daga cikin koyarwa ta addinin musulunci rawahul bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahih littafin sa har ya kira babin da ya sanya wannan hadisi da babu saqil ma babin da ke bayani akan shayar da mabukaci ruwa mai kishirwa a taimaka mar da ruwan da zai shi mutum ne ko dabba ce banda wannan akwai hadisi da karbo daga sahabu annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da su shi da mahaifinsa qala yace fi ibn adama sittuna wa thalathami'ati sulama a duk jikin dan adam kowane mutum da ka sani akwai gabbai dai-dai-dai har guda 360 kama daga gabaɗɗen yatsa ta kusa da ita mai bi mata a tafin hannu gaba gaba gaba dan adam yake da ita ina da guda 360 kamar yanayin kwanakin shekara sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqa a kowace ɗaya daga cikin gaban nan bawa dan adam yana da damar yin sadaka da zai kusanci Allah da kowace ɗaya daga ciki da yansu waɗannan gabban da yake da su guda 360 ta wace hanya mutum zai iya yin wannan sadakar isamu lada da waɗannan gabbai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kalimatin tayyiba sadaka duk daddadar kalma duk kyakkyawar magana mazaunin sadaka take a musulunci za a baka sakayya da ladan wanda ya sadaka kaga harshen ka zaka lankwasa kai magana da shi yana cikin gaba wani sashi na halittar da yawa ka a sassan jikinka to in ka daga shi je ya dawo ka faɗa alkhairi ladan sadaka za a ba sallah kai ta haɗar da ruku'u a ruku'un nan sassa nawa ne suke sunkuyawa a sujjada sassa nawa ne suke sunkuyawa in ka dago sassa nawa ne suke dagowa gaba nawa ce ta motsa ta yunkura akwai sadaka cikin irin wannan wa aunar rajuli akahu sadaka manzo yace taimakon mutum ga dan uwansa musulmi ma sadaka ce washirbatu ko washarbatu min alma kwankwada daya ta ruwa da zaka taimaka wa mutum da shi yusqiha da mutum zai shayar da waninsa da ita sai manzo ce sadaka ita ma sadaka ce kun ga anan wannan hadisi yana ga mana manzo ya ce a shayar da mabukaci ruwa ko tunda ya ce kwankwada ɗaya ta ruwa sadaka ce to yana ga ka ba shi da fiye da kwankwada ɗaya sannan sai manzo shi gaba da cewa wa imatatil adha ko wa imatatul adha an tariqi sadaka, haka na ma gusar da kawar da abin da zai cutar daga kan hanya sadaka ce wannan hadisi imam al-bukhari a cikin al'adab al-mufrad ya rawaice shi haka imam al-bazzar da ibnu hibban duk sun rawaice shi saboda haka waɗannan hadisai da muka ji guda biyu suna sanar da mu cewa lalle ina daga cikin kwarwa ta addinin musulunci da tarbiyyar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baiwa mu sa ka shayar da mabukaci ruwa idan kana da yadda za ka taimaka masa ya samu ruwan sha daga gare ka wannan gabar kenan sai mala yace wa shukril ma'rufi wa in qalla da kuma godiya akan abin kirki ko da kwa ya karanta wal mukafa'ati alaihi da kuma bayar da tukwici da sakayya akan abin kirkin da aka yi maka gaba da wannan gaba akwai hadisi da aka karɓo daga sahabban annabi jabir dan abdullah mutumin madina allah ya da su shi da mahaifinsa ya ce annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man suni a ilaihi ma'arufun wanda aka yi masa wani abin kirki fal yujizhu to ya saka da abin da yake na kirki akan alkhairin da aka yi masa fa illam yajid ma yujzihi idan bai samu abin da zai yi sakayya da shi ba falyuthni alaihi ya yaba wa wanda ya masa abin kirki ya gode akan abin kirkin da aka yi masa fa innahu idza athna alaihi haqiqa idan ya yaba akan abin kirkin da aka yi masa faqad shakara ya gode wa in katamahu in ko ya boye bayyanar da yaba yabawarsa da godiyarsa akan abin kirkin da aka masa faqad kafarahu ya butulce wa wanda ya masa abin kirkin ya butulce abin kirkin da aka masa ya raina yana ga bai kai har ma ya faɗi wani abu wani hadisi shi ma imam al-bukhari rawace cikin littafinsa al-adab al haka abu dawud imam tirmidhi ma sun rawace shi idan muka kalli wannan hadisi ina ita ce ta idan an maka abin kirki ka yaba ka gode ka saka da abin da wanda ya maka abin kirki zai ji daɗi ransa ya fari kamar da ya fara ana son musayar faranta mutumin da yake ɗauka ibaka kai ma ka nuna yabawarka da godewa tare da cewar kai da kake bayar da abin musulunci a gefe guda kuma na cewa da kai kada ka ɗau hankalinka ka ɗora ko zuciyarka ka kai akan cewar kayi ba a gode ma ba da sai ke bayanin bayan da suke na kwarai wanda Allah iya da aikin su yake bayanin cewar in suka ba da abin da suke da shi ga wani na abin kirkin da suka sukan ce la nure domin kum jaza'an wala shukura ku da muka yi wa abin kirkin nan ba mu da bukatar tukwici daga wajen ku ko godiya sai ke faɗar irwar nan bayan su ne bayan da suka cancanci shiga aljannas kaga a gefe guda an ce kai da kake yi kada ka sa rai da sai an gode maka ko ba gode maka ce ka daina ba ma a ganin abin da kake ai wanda kai dan shi shi yana gani Allah to kuma yana haka nan wani bai yaba ba dama ba dan shi kai ba babban aljigon abin da ya sa ka ba neman yardar Allah da kusancinsa sannan sai shi ko aka wa a gefe guda da aiki ne akan sa ya yaba ya gode har ma aka ce in bai yaba ba in bai gode ciki ce bai wata alama ta godiya ba aka ce butuli da shi wannan shine korwa ta addinin musulunci kada kai wanda ake wa ka zama mara yabawa kada kai da kake yi ka ɗauka yabawar ita ce biyan buƙatar an fahimta ku to bayan wannan akwai hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan umar allah ya da su shi da mahaifinsa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa man ata ilaikum ma'rufan wanda ya yi muku wani abin kirki fa kafi'uhu ku saka masa da yi masa tukwici fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku bashi na tukwici ba fad'u lahu ku yi masa addu'a hatta ya alama an qad kafa'tumu hashi da kansa ya iya sanin ya fahimci cewar lalle an masa tukuici akan abin kirkin nan dai an saka ma da alkhairi kamar yadda ya saka da alkhairi to hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya cikin al-Adab al-Mufrad haka Abu Dawud Imam an-Nasa'i Imam Ahmad sun rawace shi shi ma da wannan hadisi ina sanar da mu cewa bayan yabawa da za ka iya yi da baki na nagode madalla da abin da aka yi mu. to kuma kana iya ɗaukan wani abu ka bayar tukwici ga wannan ka sha ruwa a hanya ga wannan a ba yara kai babba ne aka baka kai kuma kace to gashi a ba yara su kuma yaran nan wannan farin cikin da za a je a sa musu shi ma uban daɗi zai ji da farin cikin da aka samu to musulunci na san in an maka abin kirki kai tukwici haka manzo sallallahu alaihi wasallam ina sakawa akan kyautar da aka yi masa yakan yi wani abu na yabawa a aikace da wanda iwa zai fahimci cewar ya yaba da abin da yi masa bayan haka dangane da abin da ya shafi a maka abin kirki ka yaba ba a raina abin da za ka yaba da shi kuma kai ma bai kamata ka raina abin da za ka yaba da shi ɗau kaka ce ah, to yanzu an da aka kawo dubu ɗari mai zan bayar a nuna an yaba ni ba abin raba biyu ba kuma na zaftare kuɗin ɗauki dubu ɗayan bashi kuma nawa take a cikin dubu ɗari an gane to kaka kallo wannan ya hana kai ko dubu ɗayan ka ɗauka ka bashi a ɗari zuciyarsa da za ta biya masu cewar e abin da aka yi maka kayi wani abu da zai nuna a aikace ka ji daɗin abin da aka yi maka shi kuma ta ɓangarensa ko da aiko shi aka yi masa kada ya zama irin yanayin yadda wasu suke tunani yanzu na abin da ya shige mu na boko in kai masa tukwicin sai ya duba percentage cika dafa dubu ɗari na kawai dubu ɗaya ba wan ƙoba nawa ke ba ko a ya kamata ka sani cewar kai a addinin da kake yi ba shi ne manufarka ba babba na abin da zai shigo maka a duniyanci a abin da za ka tara a gurin mahalicinka shi ne jiwo nesa da irin wannan koyarwa ta sa ba ma wai maganar wannan abu da za baka kai ba wani ba karkatna na abin da aka baka ya kasa wai yanzu tsuntuwa ma tsuntuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan ka tsinci abu zaka shekara guda kana cigiya sai ka shekara baka sami mai shi bai halarta ka taba muddin abin yana da daraja da kima to wai yanzu idan mutum ya tsinci abu ne idan bai ji buka kwaran magana ta fasanta din da za a ba shi ba to ya kwammace salwantar da abu to wannan nesa da kwaro addinin ce take sa haka amma addinin mu ko a baku wani abu ko ka a baku wani abu haƙƙi ne ka isa da abun wanda ka tsinta gare shi sakayya ka tana gurin mahaliccinka kuma nagartatta ka ike bukata dama shi na ka yadda abin da ba naka ba za ka iya isar da shi game shi kuma in kai haka aka tafi akan haka cewa shi ko yadda aka masa daɗi da izinin Allah shi ma ba wani abu na wani da zai bata shigo hannunsa bai isar da shi ba to al'umma gaba ɗaya za ta gyaru to ne daga cikin abin da yake wanzar da nagarta da kirki a cikin al'umma to da ka tsarin addinin mu idan mu taimaka abin kirki kai mata tukwici kada ya yaba kada ya kai rena tukwicin da kai masa kakka yana abin da zaka bashi a tukwici kai kai ka ci shi dan yana ribata irin wani tunanin da wasu mu suke samun kansu a ciki na idan an masa gwaggwabar kyauta wajen ba da tukwici ya ga to in ya ba da dan wannan tukwicin nawa yake bari da ya ji da kansa ya godiya sai ya fasa ba wanda aka aiko dan tukucin da in ya je shi ma zai ce ai ma bani kaza ko ai ma yi min kaza wani kuma tukucin za a yi amma ya kasa gaya wanda ya aiko shi da saƙon an ba da tukucin to da na ganin kamar ya faɗa inda wani abu da zai ƙaro da shi ta ɓangaren shi mana aikin da ya ba zai shigo ba ƙila. to wannan duk zarmewa ce take kawo amma an ka tsayu akan cewa tufa sakayya ubangiji ta fi komai kuma ka zama mai kima da daraja a cikin al'umma da kake rayuwa cewar kana da kirkin da ba abin hannunsa kake kalla ba to wannan kada ya ishe ka wato martaba da daraja a cikin al'umma to bayan wannan sai mala yake cewa wa zuhudi fit duniya ko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana umartar mu al'umarsa da gudun duniya Malam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yake bayani akan abin da ake nufi da gudun duniya a zuhudu yake cewa abin da ake cewa gudun duniya barin abin da ba zai maka amfani da rana a lahira shi ake nufi da gudun duniya a rayuwa ta duniya duk abin da ka san in ka mai da hankali a kansa in Allah ya tashi alkiyamarsa a lahira ba zai maka rana ba to shi ake ce gudun duniya sabanin yadda wasu suke fahimta gudun duniya in a ce gudun duniya ya dauka kenan isa rigar da ba wanki ci gora ya cika masa baki ki wanke baki fito daga jaja balle balle rigarsa kirjinsa wani bangare a waje wani bangare a ciki ka magana ce ba duniya ci a gabansu ba ba shi yake nufi da gudun duniya wani aka zama gajala a cikin mutane abin abinda ake nufi da gudun duniya abinda ba zai maka amfani ba a lahira ga da rututu to wanda zai dage ya bata awa daya wai yana sunoka ciki ko sunoka ko wai ya bata tunaninsa sai ya tura bal ta fada wani rami to ta fada sai ka ji me kuma kuma me yaji baka lahira gurin ana kaje je tudun ladan ka samu saboda ka ka jefa bal dari a cikin wani dan ramin lada nawa kenan duk guda ɗaya lada nawa take da shi kaga ba riba kuma a zo a duniyance mai kai wa al'ummar da ka rayu a ciki da wannan jefawar da kai za zo ana magana ka abin kirkin da wane ya mana kafin Allah ya karɓi ransa na saka sunuka a cikin ramin ta guda kaza wa zai faɗa ma? asali a ce masu yi eh wannan da da kwarab-kwarab ɗin Allah ya rage mana su suka ci ko to irin waɗannan abubuwan su ake cewa gudun duniya in kai watsi da su kai fatare da su a rayuwarka abin da zai more ka mori al'umma kai daraja a gurin ubangijinka kai kima a cikin al'umma shine gurin duniya wasu daga cikin magabata kuma suka ce su fassara da suke bawa gudun duniya shi ne barin duk abin da zai shagaltar da kai daga bin Allah maɗaukaki duk abin da ka san in ka biye masa to zai kauda tunaninka da lokacinka da damarka daga yi wa Allah abin da za ka kusance shi shi ne gudun duniya to wanda bai wannan ba to ya tafi da duniyarsa a watse a shirme a shiririta to game da wannan ne mala yake cewa manzo ya mana umarni da irin haka cewar mu yi abin da zai amfani mu a lahira mu kauce duk abin da muka san ba zai tsira na mana ba a lahira shine amfanin morar duniya ka yi abin da za ka mori lahira da ita shine abin da Allah yake gaya mana wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya daga abinda Allah ya hore maka na abinci na sutura na abin sha abubuwar more rayuwa sai Allah yake cewa to nemi lahira da su kakkamanta rabanka na duniya na abin da zaka ci din ka ci halal na abin da zaka sha din ka sha halal na abin da zaka sa ka sa sutura halal ka sa mai kyau Allah yana da kyau yana son kuma kyau amma me kada ka bari wato ani ka tafi da rayuwa ko a wannan ba abin da zai maka rana a lahira to shine ka more wa duniya ka da yin abin zaka mora a lahira amma in ka shiriritar da ita to sai zo lahira fan kamfai ba wani abin za a daga da kai da zai maka rana to an karɓo hadisi daga sabon annabi Amur, dan auf mutumin madina Allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aiki sahabinsa Abu Ubaida ɗan jarra ya aike shi zuwa garin Bahrain domin ya je ya zo masa da jizya haraji da ake ɗora waɗanda ba musulmi ba faƙadima bi malin minal Bahrain sai Allah ya sa aka dace sahabin annabi abu ubaida ta bidal jarra ya zo da dukiya mai ɗimbin yawa daga baharai sami atil ansaru bi kudumi sai mutanen madina suka samu labari abu ubaida ya dawo daga aiken da manzo ya masa kuma an dace ya taho da kuɗi tsababa yake cewa fawafawu salatul fajr sai sahabbai suka yi dankan a sallar asuba aka cika a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah tare da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya idar da sallar da suka yi da sahabbai ta asuba in sarrafa sai ya juyo kamar yadda ya saba yi in yi sallah ya idar da ya kan juyo ya kalli al'ummar da suka bi shi sallah ta haka ake sanin waye ya zo waye bai zo ba ina daga cikin hikimar juyewar kaga wanda ka kwana bi ba gani ka ce lafiya kaga wanda ka saba gani ba ganshi ba ce wani kwa lafiya ike haka ake gane wani ba lafiya har aji a dubo shi shi ba ya fanci cewar an damu da rayuwarsa a haka ake sanin wane da ya zo e ya samu halarta inda wani abu da ake so a tattauna da shi a kai a ce eh, da ba ku ina son ganin ka kaza shi ya kaza kaza shi ya to sai man zo ijiyo fa ta'arradu lahu sahabbai sai suka rika bijirin da kawunan su ga manzo sai mutum ya yunkuri kamar zai ta sai koma ya zauna ina a dai sun tuna tunda an kawo abin hasafi kuma na cikin mabukata kada a cikin lissafi zama sunansa bai shigo ba sai wannan dan wato kura shi ma yana dan wato dan dage-dage haka ko kuma yana fito da kansa kada wani ya kare shi fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya murmushi shi ma ya fahimci abin da ake ciki saboda shugaba ne mai basira ba dole shugaba bane wani sai ta abuwa ba gane har sai an fito firi falo an faɗa masu ba gane inkiya sai ya murmushi da ya ga suna ta wannan bujiro da kawunan nasu kun maƙala sannan sai ya ce da su a zannukum sami'tum anna aba ubaidata kadima bi shay'in min albaharai ga zatura dai kuna da labarin abu ubaida ya zo da wani abu daga wato bahrain ma'ana ma'ana manzo ya je gano ya dago abin da yake ciki faƙalu ajal ya rasulallah suka ce an yi haka ya maza Allah muna da labari faƙala Afshiru wa amillu wa amilu kai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to albashirinku kowa iburaci abin da zai bude wannan abu da aka zo da shi zai isa ga kowa da izinin Allah za a baku kakku ji komai ma'ana yi irin su cinye duba an zo da shi kun dai ga an tafi da akwati ko kuma an shiga da ita ya aka yi an raba ba an raba ba ku ji ba labari sai su to kowa i albishirin kowa i je i burin da zai na abin da zai faranta masa rai ku je ku yi burin abin da kusa zai faranta muku za a ba ku abin da za ku bukata da shi sannan sai man zo ya goya da cewa fa wallahi mal faqru akhsha alaikum na rantse muku da Allah ba talauci na jiya muku tsoro ba wannan abin da kuka yi alama ce ta kura cikin damuwa saboda babu to wallahi ba wannan na jiya muku tsoro ba a ce ku rayuwa irin wannan yanayin babu in an samu haka ana a gaggauci a samu a maza a cinye shi ta ba na fi jiya muku tsoro walakin ni aksha an satar duniya ya ce a'a abinda na fi jiya muku tsoro a malala muku duniya Allah ya saki duniya ta wadata baje-baje. kowa ya rika jin cewar eh yanzu ya taka ƙasa ya haye ba mai matsala ka tsara sai ya komai ya ji yace to wannan na jiya muku tsoro in aka yi muku haka ya zama kama busaitat ala man kana qablikum kamar yadda aka malalata ga waɗanda suka gabace ku an masu arziki na gani na faɗa an wadata su fasuwa sai suka rika gasa da dukiyar to fatanafasuha sai zama an waye gari ku din kurka gasa da ita kamata na nafasuha kamar yanda wanda suka gabace ku da aka mana musu doke su karka gasa da ita yanzu ma haka yake da bate baje bajen ba iya wanda suke da su din haka za ga gasa su tunda ka hau end of excursion sai na hau ko tunda ka gina gida ake faɗarsa ake hirarsa ne kuma zan yi ninkinsa masu shi ɗin haka suke yana da gida 20-30 kowanne aka daga ba na ƙasa da miliyan biyar sai ma abin da ya faka amma ga makocinsu na kwana da yunwa ga a cikin danginsa a kowanda tsitsi ta ci ƙarfinsa ko? to shi da mazo yake cewa to ba talauci na fi jiya muku tsoro ba na fi jiya muku tsoron a malala muku duniya ku yi gasatta kamar yadda aka malala ta ga wanda suka gabace ku su yi gasatta wannan na fi jiya muku tsoro fatuhulikaku sai a waye gari duniya nan ta halaka ku garin wannan gasar kun sauka daga abin da ya kamata ku zama a kai na amfani da dukiyar ku nemi lahira ku kyautata wa bayan Allah a duniya kafin ku rabu da su ku mutu ana cewa Allah ya ji kansu wani wani ya mutu amma bai mutu ba alkhairinsa har yanzu yana bin shi ya mana kaza shi ya mana kaza wannan duk irin alkhairin da ya dasa ya zama ambatanka bai gushe ba shekara da shekaru jikoki da ta taba kunna ana gaya musu a wannan irin abin alkhairin wani da kuka har yanzu gashi da shi ana mura to in ba haka ba sai zuwa a waye gare fa tuhulikukum ta halaka ku kama ahlakatuhum kamar yadda ta halakar da wanda suka gabace to anan wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawace shi abinda manzo yake gaya mana abinda yake koyar da mu mu kauracewa me nesa da wa duniya da san mu zama muna da su baja-baja ba ita ce mafita ba sai ka zama da baja baja kuma ka yi amfani da baja-bajan ba ya dace a iya abin da aka kasa aka baka Allah ya baka ikon cinsa ta salon da ya dace i baka damar ka iya fin karfin zuciyarka ka nemi lahirar ka sai ka fi mai da yawa din guda nawa ne suke da kuɗin da suna jin cewar ko da za su je da sana'a daga nan zuwa shekara goma ba su da matsala ta sai talauci ko su shiga kakanuka yi shaya ma kaɗai ta ishe su Ban da kadara ajiyayya amma aka wayi gari baya iya bacci sai yau kansa allura muzuru kwakwaran ya bata saman gidansa bacci ya kare ina tunanin ko su ne suka zo ta ina za su bullo masa gwalagwale za su karba ko kisa za su ko amma kai a dakali sai ka kwana hankalinka kwanci ba wani abu shi ma mai ɗaukan ya zo ya ji ji kana mai shari ido ba ya ga ba wani tsiman ɗauka ko fita zai baka kan ba gidan zuwa bane sau tsaye ne ma ya sa ya biyo ta nan so da to ba yawan kuɗi ba shi ne eh, fita daga matsala a'a in ka same su ka ci su ta yadda ya dace kuma ka nemi lahirar ka da su shine ribar ka da su duk da manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa babu wani kwabo da ɗari da zai shigo wa bawa ya fita a ranar alkiyama sai an tambaye shi akai Taya ka sama taya ka kashe taya ka sama taya ka kashe to kaga za ka yi bayani kaga in baka shirya wa bayanin ba ba amsa to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora ma kai cewar mu guji duniya shi yasa shi kansa uban tafiya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka bukace shi da cewar dutsen Uhudu a mayar maka da shi zinare ka samu bantar batar sai dai gutsira kawai in bukata ta taso ya kashe kuma in ya sake bukata ya kuma zuwa ya bantara ya ce a ina so a sanya arziki na na biyan bukatar ya ce allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa Allah ka sa arzikin annabi muhammad da iyalansa na biyan bukata in bukata ta taso a bamu abin da za mu murkushe ta shi da. in wata ta taso a bamu abin da za mu gama da amma in kana tare da su ka sa a akwatin wani lokaci ma irin ta da ka ɗauke su ka tafi wato anin cikin tukunyar da ake ajiye ta a ɗakin tattabaro ka sa a ciki a cikin buhu zamun buhu ka saka kuma amma koya ka ji motsi hankalin kana kan ko can aka yi tsautsayi da zai sa ka je ka laluba ka ji ba ka ji ba to na zai yake ciki faɗin guda nawa aka yi to haka ita wato dukiya ko ita duniya ba samunta shine mafita ba yadda za a gama da ita lafiya to amma in kana jin irin wannan bayanan na manzo sallallahu alaihi wasallama yakan ce madalla da dukiya kwarai a hannun bawa na kwarai wannan tana rana za ga wasu dukiyar su a iya tafin su take bata samu guri a zuciyarsu ba mutumin da zuciyarsa ta tsaya iya a hannunsa to za ka ga yana ba da ita kamar ba sa ba kyautatawa agazawa taimaki addinin Allah a taimaki bayan Allah a yi abu nagari amma wanda dukiyarsa take zuciyarsa to fa ba fa wai kai ba shi ma sai an kai ruwa nesa ruwa rana yake iya wa kansa abin da zai mora shi kansa to haka za ga irin waɗanda da ko wani bawan Allah da na sani idan ya wari kuɗin siyan soso sanda muna jami'ar madina ya buga a kudin najeriya to zai fasa siyan soso sai kudin sun yawa ya kwammace so igoga sabulin shi kadai ibi da ruwa muna shirin dawa yake cewa wai ku da hamsu za ta isa mutum a abinci da shi da iyalinsa a gida da hamsu sai nake caye eh, idan za ku ci makani dan da damuna ne ya fito ba laifi ko kuma ku jika garin kwaki sai ce da ni yake magana na sa ka ciki na ce a to ai ji faɗa kai na ji to haka za ga wani yake da kuɗi kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf ba abin nan ba saurarawa to irin wannan matsala yake zama in aka tashi jarraba ka da su lokaci guda suka bar hannunka sai ka zauta sai a rasa ka kuma shi ma ya fada cikin irin wannan jarraba sirikinsa ya je can aikin hajji amma batun abin da zai bashi ya kawo wa iyalinsa in ka ji kudin sai ka rike baki sai ka rike baki sako daga makka daga madina zuwa najeriya abinda duk in aka kwakwaran wato shiri a rana za a iya ƙarar da shi don masariki ne <laughs> to ba a so ba waye irin wannan zarmewa a kudi duniya nan za ka batta yadda ka zo ka same ta haka za ka tafi ka batta wannan shine tsarin da addinin mu ya tsora bayi akai cewar ko me za ka kai shi kaf kaf kaf kaf kai shi daidai misali kar ka zarmi to manzo yana umarni da gujewa duniya kada a rubu da abubuwan kyalle kyalanta shi yasa yake cewa an wato baibaye an zagaye an cika gefen wuta da abubuwan sha'awa an kuma baibaye an zagaye an cika gefen aljanna da abubuwan tunda za ka biya wa kyale-kyale da abin sha'awa da harkar wato morewa to sai ka waye gari kuma kai asarar rayuwa sai kai shagaltar da kai daga bin Allah shagaltar da kai da abin da zai more ka za ka mora a lahira to shi shine abin da waɗannan gaɓoɓin suka ƙunsa na karatun mai za mu sake karantuwa kamar da muke a kadan takaici mala ce wa saqil ilma. kuma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana umarni da shayar da ruwa ga mai bukatarsa ina jin ruwa ka taimaka masa da ruwan da zai sha wa shukril ma'ruf kuma yana umarni da a yaba a gode wa abin kirkin da aka yi wa in kalla ko da abin kirkin kaɗan ne kakkare na shi wal mukafa'ati alai kuma manzo yana umarni da ayi tukwici da sakayya akan abin kirkin da aka yi saboda ka tukuici ba wai gargajiya ba ce a addini ne koyarwar manzo ce sallallahu alaihi wasallam da yanzu ma wani kace tukuici sai tambaye ka mai tukuici ba haushin ci tukuici sai ce me tukuici sai duka wani ko tukudi kake so ka ce ko kuma ya kasa mai ma tukuici saboda ba a yi amma da inda aka aike ka kai wani abu sai ya ɗaɗɗauko ɗan biskit a ce to ga wannan ko a ɗauko ta aliyu a ce to kai kuma ga wannan ko wani abu mai kama da haka musamman wanda suke zuwa daga ƙauyuka zai riko kaza ko kwai ya zo ya kawo kuma a ba shi rigunan da sun fi kuɗin kaza su da kwansa shi ma san cewar wannan tukwicin ciko shi wato ainihin ciko ya biyu an gane ko to za ka kai da zai kaddara duk sallah duk ran da ya sa rigar sai ya ce Allah ya ji kanwa ne ko kara ko ka mutu ce shi ya ban wannan rigar daga kai masa kai. to yanzu magana ma ya zo garin shi ma ya zo sau nawa kwanda ya kada kazo da ya shuru kake ji ko kudin mota ba ya masa wa zuhudi fi duniya kuma manzo yana umartar mu da mu guje duniya ma'ana kan mu zarme mata mu mori da abin za mu mori a cikin ta dan neman lahira

wanda ya kama ka wani abin kyauta kaɗan ba da wani abu na sakayya da yabawa ice yana ga ko mata da ake tare da su a gida idan allah ya sa aka ɗan samu buɗe kama ka yi wani abu da yake wanda tukwici duk da ita ba ita ta baka ba ta kaje ka nemo amma ita ma ta san an samu an fahimta to yana da ke cikin kyautata zamantakewa shi ta bangaren wannan yana faduwa ne ta inda bangaren abin da ya shafi ka ɗauki wani abu ka baiwa ka sakamakon ka samu buɗi a rayuwa to shi kuma na faɗuwa ne ɓangaren hadisin da manzo yake cewa tahadu tahabu ku rika kyauta hakan yana gadar da ƙauna da soyayya ɗabi'a ce ta rayuka da Allah i suna son mai kyautata musu suna ƙin mai munana musu to da kana daga cikin abin da yake sa aure idan ku nagarta ya dore ka zama kana kyautata wacce kake zaune da ita ka zama kullum tsakaninku da ita kawai abin da za a ci a shi ta magana ta ce mai kika rasa za ki ci za ki sha idan eh, ta ci za ta sha amma kusa abubuwa da ba da ta iya fitowa ta gaya maka kuma tana da bukatar su kar ta matsa a ce ba ta da godiya ba ta ganin abin da ake to amma kai ma mai iya fahimta waɗannan abubuwan ne to daga lokaci zuwa lokaci ɗan cir wani abu ba ta to wannan ko da mai ɗan yogurt kika ji talla a to yara ki ɗan sha saboda zafinan da ake ciki yanzu da ka san kada baka ajiye yogurt ba kuma bukatar za ta iya taso mata an fahimta ta irin wannan lokaci daga lokaci zuwa lokaci ta kuma kan katta mai da shi kamar albashi wannan watan mai bayar ba a gudun buɗa masa gishiri a cikin abinci don shi ma ya gane ko wani abin da ya kama da haka eh Allah ya sa mu dace na halin ja hankali da ra'ayi kamar da yan arabiya na kuma malamai islamiyya wanda suke bangaren addini bangaren addini cewar kamar raini yakan wucewar wasu sukan gan su kamar a banza sakamakon watakila wasu su wasu daga cikinsu sukan sukan yi banzatar da kansu ta hanyar rashin shiga mai kyau da nuna kamar ah, shiga gudun duniya da muka yi magana ɗan e gaskiya magana ta ta abin da ya shafi cewar wanda yake da alaƙa da addini da karanta arabiya wanda shi ma ita ma arabiyan nan yaren addinin ce zama Alƙur'ani da larabci sauka hadisan manzo da larabci suka same mu duk wanda zai fasara maka sai zai baka sama sama ba kamar ka karance su da larabcin ba ka fahimci yaran ka fahimci sakon da suke barwa da yaran dan har yanzu akwai littafin dan an ce za a yi bolon bolon din sa ba lalle littafin masallacin ne ya dauka Ba zai zauna ne maka fasara wannan saboda ka karanta ko yanzu a rubutun ka kalla sai ga wato abin da za a rubuta a sadara guda na larabci sadara nawa yake a rubutun boko ko ka ga littafi dudu za ka sashi a aljihun gaba amma aka mai da shi da rubutun hausa boko sai ka nemi wato anan jakar sakawa to a ce wannan ina da sharhi kuma za a maka sharhin sa a baka ka fahimta kai ma ka san in kana so ka fahimci addini kace kana jiran sai a maka translation to kana da farin lokaci shekarun ka za su kare baka fahimce shi so da ka koyi yaran ka san ɗanɗanansa ka samu ladan tsayawa ka koyi yaren addinin ka ka fahimci addinin da shi ya fi komai daɗi kuma ba za a ƙabal da kai ba Ko wani abu wani lokacin an larabci ya kama karkar na za ka ce sallallahu alaihi wasallam ko ba za ka ce ba ya bamban za ka ko ne hadisi ne ko mai ka zama da duk haka tsaya ka koya tun daga iya baki haka ka za ka iya fahimta yara to wanda suke irin wannan karatun gashi suna da abu mai daraja ya koyi yaren ƙur'ani ya koyi yaren hadisi ya iya ya ƙware to amma yanayin yadda yake shigarsa da yadda yake abubuwansa sai ga ana ɗaukar mai irin wannan mara kima mara daraja kamar wani almajiri almaji E, wannan yana faruwa sakamako na ɓangarori daban-daban na abubuwan da suke muka samu kan ba ciki na farko an gadon mana da cewa duk wanda yake karatu na addini to shi ba wanda zai more rayuwa ba ne sau da kan aka ga yana sa riga mai kyau akai-akai hularsa yana kari takalminsa ɗas-ɗas an haɗa ma lokaci da ɗan agogonsa ɗan na irin dubu ga tabarawar lokaci aka samu wato mai san iga suka zama ka su wani fa'an shanta ke tarciyar kuma ka kalli wani ya sa abin da ya ninka nasa ninkin ba ninkin ko ba fansa daraja da kima ibu ko hanyar samu to babu ko shakka sanan da muka ɗauko a baya ne ko magabatanmu suka ɗauri a kai shi yake gada mana da haka yake ta bugu kuma suka ɗauri akan haka har yanzu babu ko shakka ba a ce don kana ka karanta addini ko kana mahaddaci alƙur'ani shine koya ka zauna baka da sana'i za ta samu maka hanyar da za ka ɗaukar ya kanka ba to nan yana daga cikin abin da ya jaza kallon mai karatun addini a wulaƙanci an ɗauke shi sai ɗaurin aure ya taso idan yi larabcin aka ɗaura a ce ga kuɗin lema inda ba su takara sun kada ba sai idan sunan gidan wani ya taso aka ce a gaya maka sunan wani a masa hudu ba da kaza ko kuma a faɗa jama'a yau ne suna in ya faɗa an ɗan goro an so a ɗan haɗa da yan naira 200 a hada ce wannan na malami ina jiran wannan shigowar kuɗin ina shi na magana kwalliya da wannan kuɗin ta abinci ma ake ba sai ka tallashe su tara ma sai idan wani ya sa ta kusa ƙariya ya bashi wata ta yawa wata ta masa kaɗan wata daidai da shi to wannan ya jaza an samu ka irin wani amma ƙa'ida ta addinin musulunci yanka to mu gabata masana addini suna da sana'ar har ma taimakawa ɗalibai suke ko taimakawa wasu ma suke a gefe to in kana da wannan to za a kallon ka da daraja cewa to kuwa ne ba fa mai malla bane ba kuma jirin naka yake ka bashi in ka kawo ka bashi dan neman albarka da kuma yabawa da abin da yake maka kai ma na alkhairi wannan wani abu ne tunda manzo da aka ce za a mai masa da dutsen Uhud ma bantar batar ice a ah, bai da bukata haka sahabbansa ba su fasa kawo masa taimako ba da agaji da kyauta har ake nema a rima a cikin gidansa cewa ana fa yawan kawo kyauta ranar kwanan Aisha a ga sahabbai su fa ba su da wannan abin da suke kaga ba sa hazo a zuwa ran tashin hankali so da ka to abin da ya shafi wanda yake da karatun addini ya tsayu da neman sana'a yi karatunsa a jaririn shi karatu lafiya na garai mai daɗi mai inganci kuma a zo harkar kafinta shi ma ƙwararre ne a in ke zaɓa wa kansa a tar da shi eh, lafiya lau zai iya riƙe kansa da shi a in kanikanci yake zai je sa kuma ka taba shi aya daga bakar hannasi lafiya lau karatu mai kyau mai inganci to zai daraja zai kima wani yana daga cikin abin da ya jawo mana sannan bayan haka din in yana da abin da zai din ka sa mai kyau ba haraka ba zarmewa ce ba a su ka ce sai ka sa one in town a cikin gari kuku kaza ne masu irin wannan shiga shine sai zama ka zama mai sutura shuhura wace annabi ya ce duk wanda ya sa sutura shuhura a nan duniya to sai Allah ya kona shi a lahira to wa ce ba a so amma in kana da abin da zaka sa mai kyau kasa. Allah ne ya hori maka awa amma bi ne mata rabbika fa haddis ka zantar da nemar a gani kan ba ka zama wato ka ci goro ka bashi da gaje da gaje riga ka ba guga wannan ya tattare ya kusa zuwa gwiwa saboda ba a goge shi haka aka kaida sai ake daukan wanda ya karatu addini ko Allah sarki Allah ba ku samu to wannan ya jaza sannan kuma sai wasu abubuwan da aka zo aka shigar da kai na kai da kake cewa Allah ya ce annabi ya ce kai da kake da karatu mai inganci mai daraja mai kima sai kuma a ganin ka a gurare na rashin kirki shi ma na ya da zubar da kimar waɗanda suke da karatu na addini kai da kake cewa ka ai kaza ka ai kaza sai kuma tar da kai a gurin na magana ta ce to ai rayuwa ka take ta baki ta ba karatu kamar ka ja nasi kai ka ce bakara ya duba ko ta aya da take bayanin ai haka saboda ya ce ta baki ta ba karatu to irin wannan suna taimaka to amma a tsarin addinin musulunci ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka yi sana'a da ta dace kakkame mai da kanka almajiri mai barace-barace ko kullum kana ƙwallar faran ya za a kawo a ka kai mai bayarwa ne tunda mazo yake cewa alyadul uliya khairun min alyadis sufla hannun bayarwa ya fi na mai karɓa alkhairi yasa a lokacin sahabbai a kwaɗe daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam izo ya ce da manzo manzan Allah a ban ya nuna bukatarsa manzo ya ɗauka ya bashi ya sake zuwa ta mazan Allah abinda aka saba yin dauka ya bashi karo na uku da ya zo sai manzo ya ce da shi kaga barin gaya maka duk abinda aka dauka aka baka da kwalla ranka da naci Allah ba zai samu albarka a ciki duk abinda aka dauka aka baka da sarrai ba tare da ka kawo za a baka ba a shi Allah yake sa albarka wannan yasa kalmar ta shige shi ta ratsa shi ya manzon Allah ka zama shaida daga yau har in koma ga mahalicci na ba zan sake roƙon wani ba na ɗauka wa kaina su abubakar su umar suke cewa sun samu kansu za su kira su ce zo ga kasanka na baitul mal na daular musulunci a yi ayi da shi karɓa ya ce a ya ɗauko wa annabi alƙawari ba zan sake tambaya ciki wannan ai ba tambaya kawai ce a ku ji ba zan karɓa har ya koma ga Allah su da gaske suke to irin wani yake so malami na addini musulmi ya zama akan wannan tsari ka zama mai neman na kanka zaka sa mai kyau zaka ci mai kyau baka bi hanyar haram ba kuma baka fasa kyautata wanda zaka kyautata to za ga yadda ana haba haba da a je a yi digirin a gaba kawai mai za a yi ba mai kima kamar kana shiga harkar jama'a kana kyautatawa ka san kalmar da za ka faɗa a ji daɗi a kyautata a wajen wajibi ka je dubin nan ce kana da su masu kwalaya mu kafiye mana su haka za ka gana ba ta Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu